Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Ƙarya kake shaidan, ka ja da baya ka ba mu wuri shaidan. Ƙarya kake shaidan. ka ja da baya ka ba mu wuri shaidan. Ai baya ka Jama masu sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa a wannan fili namu, filin nan ne mai tarin albarka, wanda a cikinsa muke yin nazari, muke kuma bincikawa daga cikin maganar Ubangiji Allah. Domin yawan Allah godiya domin yana tare da mu, muna kuma gode muku masu sauraronmu domin haƙiƙanin gaskiya. muna jin daɗin kasancewarku tare da mu. To, kafin mu ci gaba barin makarantu saƙonnin ku masu sauraronmu. Akwai saƙon Inspecto Adamu Monday, ya ce, Ina gaishe ku dukan fasoci, masu wa'azi da koyarwa a Rediyo Elwa, muna yi muku godiya ƙwarai da gasken gaske. To, Inspecto Adamu Monday mun gode ƙwarai. Allah ya bishe ku cikin aiki ya kuma yi maku kariya. Sai kuma rabin Istifanus ji Haladu a ikuwa kwakwari a can jihar Katsina. Yana yi mana gaisuwa da fatan alheri cewa kowace asuba yana tare da mu, kuma gaskiya sai godiya abin da suke ji daga cikin maganar Ubangiji Allah. isu Istifanus ji haladu mun gode ƙwarai da gaske, a gaida maman kande da sauran ’yan ikkilisiya a kwakwari. Kuma wa Allah godiya domin su ’yan biyun nan waɗanda kinnafa suka sata, Allah ya ’yantar da su wa Allah godiya, muna kuma godewa jama'a domin addu'o'i, mu ci gaba da yin addu'a, waɗanda suna nan har yanzu. a hannun ’yan ta'adda Ubangiji Allah ya kubutar da su. Sai kuma Mr. NSD Imfa a Bolki, numan cikin jihar Adamawa, ya ce, Ina so ku yi mini ƙarin bayani a kan rayuwar Dauda, duk da yake sarki Sol ya yi ƙoƙarin kashe shi. amma ya ji labarin mutuwar Sol da ɗansa Jonathan ya yi makoki. To su ana yanzu mun gode da wannan saƙo. Hakikanin gaskiya dauda mutum ne wanda yake mutunta al'amuran Allah, mun sani, lokuta da dama sarki Sol ya nemi ransa ya kashe shi, akwai ma lokutan da Sol yake jefa mai mashi da ƙudurinsa ne ya haɗa shi da bango ya kashe shi, amma dauda ya yi ƙoƙari dai ya kuɓuta, Allah kuma ya ba dauda dama inda ya tarar da Sol yana bacci a cikin kogo wanda ya kamata masu tafiya da shi ma suka ce ka ɗauki fansa kan maƙiyinka domin yau Allah ya ba da shi a hannunka. Dauda kuwa ya ce ba zan taɓa shafaffe na Allah ba. Sa'ilin nan wanda ya kawo wa Dauda labarin mutuwar Sol yana tunanin Dauda zai yi farin ciki, har ma ya ƙara mai da cewa ni ne na kashe Sol. To, hakikanin gaskiya dai, Dauda mutum ne wanda ya yarda da Allah, shi yasa littafi mai tsarki ma ya kira shi mutum gwargwadon zuciyar Allah. To, ɗanwa, dan za mu samu mutane irin Dauda a yau. waɗanda ba su da ƙudiri na rama mugunta a kan muguntar da aka yi masu. Lallai za mu ji daɗi kuma Allah zai sa mana albarka za kuma mu gama lafiya. Sai kuma Musa Musa ’yan kariya ɗoji, Abuja ya ce, Muna yi muku godiya saboda ƙarfafa da kuke yi, ni ma ina so in zama ɗaya daga cikin masu tallafawa aikin bishara ta rediyo. to sai ce, Ku turo mini da wannan lamba ta matar wadda ba ta da lafiya. To, Musa ’yan baɗoji mun gode ƙwarai da gaske, ko mun rigaya mun yi wannan da daɗewa, Yakubu ’yan zakari, ko zaki a ekuwa unguwar zaki katsina DCC. Ya ce, Ina yi muku godiya saboda ƙarfafa mu da kuke yi ta dalilin shirye-shiryenku, to Mr. Yakubu M. Zaki daga unguwar Zaki mun gode ƙwarai. Allah ya albarkace ka, bari mu yi addu'a. Bamu na sama mai tsarki mai iko duka, muna godiya, domin kana tare da mu mun kuma gode ma ya Ubangiji domin masu mu, ka sa musu albarka ka kuma taimake mu a cikin nazarin nan da za mu yi a cikin maganarka, Ubangiji ka koya mana nufinka, ka kuma sawa dukan masu mu albarka. Mun gode maka domin yanayin da ƙasarmu take ciki da ’yan ta'adda waɗanda suke aikinsu, mun kuma gode domin kana kubutar da ’ya'yanka yayin da suka faɗa a hannun miyagu. Muna da ya mun na sama bari ka kuɓutar da ’ya'yanka. A lokacin shirin nan mun gode maka domin ’ya'yanmu ’yan biyu a can kwakwaran na badau waɗanda suka samu ’yanci. har yanzu a lokacin shirin nan ba mu san inda alhaji Umar yake ba muna roƙo ya Ubangiji kai da ka sani ka fanso bawan ka kubutar da shi, ka kuma tsamar da shi daga hannun miyagu. Muna roƙo ya mai tsarki mai iko ka cika mana wannan addu'a a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Tuma mu muna nan mana nazari a cikin littafin annabi Ayuba. nazarmu na baya, mun ga Elifaz ya tsauta wa Ayuba, inda yake nuna, Ai, babu wannan mutum adali wanda zai samu kan shi cikin yanayin da Ayuba ya samu kansa, kuma wannan, wani abu ne wanda mutum yake tunani, amma a wurin Ubangiji. ai, yakan bari adali ma ya sha wuya domin ɗaukaka sunansa. Da haka ’yan wana, waɗanda duk suke yi mana wa'azi yau, suna cewa ba za ka yi ciwo ba, ba za ka mutu ba, ba za ka yi talauci ba, duka wannan fa, yaudara ce da ƙarya domin muddin mana cikin wannan duniya za mu iya yin ciwo, za kuma mu ci gaba da rayuwar talauci, kuma Ubangiji yakan ba waɗannan abubuwa su fari ne domin ɗaukaka sunansa, da haka littafin annabi Ayuba magwaji ne a gare mu cewa, Komai adalcinmu, Ubangiji Allah zai iya bari waɗansa abubuwa na wahala su afko mana, kuma wannan bai nuna Ubangiji Allah ya kasa ko kuma baya mu ba, don haka kowane abu, wanda ya taso cikin rayuwarmu muna buƙatar karɓarsa da godiya ga Ubangiji Allah. To yau, A cikin nazarinmu za mu tashi, mu karanta a cikin Sura ta biyar aya bakwai, zuwa Sura ta shida aya kuma ta goma sha biyar. ba Sura biyar aya bakwai nan ne za mu fara karatu. Magana Allah ta ce, Ai, an haifi mutum domin wahala ne, tabbatacce ne kamar yadda tartsatsin wuta suke tashi. Inda ni ne kai. sai in juya wurin Allah, in kai ƙarata a wurinsa, ba za mu iya fahimtar manyan abubuwa da yake yi ba, al'ajibansa kuwa ba su da iyaka yakan aiko da ruwan sama ya shayar da gonaki, yi Allah ne yake ɗaukaka masu tawali'u, shi yake kuɓutar da duk waɗanda suke makoki, yakan birkitar da shirye-shiryen masu wayo. yakan sawa masu wayautar ku cikin dabarunsu, har ma ba za su iya nasara a duk abin da suke yi ba, da rana sukan yi karo da duhu, ko da tsakar rana ma lalube suke kama a duhu, amma Allah yakan ceci matalauta daga mutuwa, yakan kuma ceci masu bukata daga zalunci. Yakan sa matalauta su sa zuciya, ya sa mugaye su shiru. mai farin ciki ne mutumin da Allah ya hora, kada ka tsargu, sa'an da ya tsauta maka, Allah yakan yi maganin raunin da ya yi maka, ciwon da ya ji maka da hannunsa da hannunsa yakan warkas, yakan tsare ka daga cuta sau shida, har sau bakwai, ba muguntar da za ta taɓa ka. yakan kiyaye ka da rai a lokacin yunwa, a yaƙi kuma yakan tsare ka daga mutuwa, Allah ya kan kubutar da kai daga ƙarairai da ɓata suna, yakan cece ka daga hallaka. Aikin kama karya da yunwa za su zama abin dariya a gare ka, ba kuwa za ka ji tsoron namomin jeji ba. ba za a samu duwatsu a gonakin da kake nomawa ba mugayen namomin jeji ba za su far maka ba, sa'an nan za ka zauna lafiya a alfarwaka, sa'an da ka dubi, tumakinka za ka tara suna nan lafiya, ’ya'yanka za su yi yawa kamar ciyawa, kamar yadda alkama take lokacin kakarta, haka kai ma za ka rayu har ka tsufa da kyakkyawan tsufa. kai ayuba, mun koyi wannan don mun daɗe muna nazari, gaskiya ce don haka, ka yadda da wannan. Ayuba ya amsa, inda za a auna wahalata da ɓacin raina da ma'auni, da sun fi yashin teku nauyi, kada ka yi mamaki da maganganun da nake yi, Allah maɗaukaki ya harbe ni da kibau. dafinsu kuwa ya ratsa jikina. Allah ya jera mana abubuwa masu barazana, idan jaki ya samu ciyawa ci, muradinsa ya biya, idan ka ji saniya ta yi shiru tana cin ingirici ne, amma wane ne zai iya cin abinci ba gishiri, akwai daɗin ɗanɗano ga farin ruwan ƙwai? ba na jin marmarin cin abinci irin haka, kowane irin abu da na ci yakan sa mani cuta, me yasa Allah ya ƙi ni, ba na abin ya ƙi ba na abin da nake roƙo, me yasa yake yasa ƙin yin abin da nake so, dama ya ci gaba kawai ya kashe ni, ko ya sake ikonsa ya datse ni. ko ya saki ikonsa ya datse ni. Da na san zai yi haka, da sai in yi tsalle da murna, da ba zan kula da tsananin azaba da nake ciki ba, ba taɓa yin gaba da umarnin Allah ba, wane ƙarfi ne nake da shi na rayuwa, wane sa zuciya kuma nake da ita tun da na tabbata mutuwa zan yi. da dutse aka yi ni, ko da tagulla aka yi ni, ba ni da sauran ƙarfi da zan ceci kaina, ba inda zan juya in nemi taimako. A cikin irin wannan wahala, ina bukatar amintattun abokai, ko da na rabu da Allah, ko ina tare da shi, amma ku abokaina, kun ruɗe ni, kamar rafi. wanda yakan ƙafe da rani. Bangiji ya ƙara wa maganarsa albarka amin. To, a cikin nazarinmu na yau, za mu dubi nuna laifi ga Ayuba, da kuma yadda Ayuba ya amsa wa abokansa, mun iya gani, Eliyafas ya soma maganarsa kuma nazarinmu na baya mun ga kamar ya yiwu ya fi su daktijantaka shi ya sa shi ya fara magana, kuma maganarsa ta fito da laifin ayuba a fili. Domin cikin bayaninsa ya nuna cewa ba akan hallakar da masu adalci ba, za a hukunta mugaye ne, to kaga. yana fito da abin fili cewa masifa Ayuba fa, tana tabbatar da Ayuba ba adalin mutum ba ne, amma Ayuba yana girbin mugun aikinsa da ya yi a gaban Ubangiji Al. Sannan kuma, ya yi magana cewa ba mai adalci a gaban Allah don haka masu adalci ba sa shan wahala, za su kuɓuta. kaga ba masu adalci a gaban Allah, amma masu adalci ko da sun sha wuya za su kuɓuta, ma'ana, tunda wahalin ayuba ba raguwa suke ba, ƙara ƙaruwa suke yi, daga rasuwa ta ’ya'yansa, da abin da ya rasa na dukiya, da dabobi da bayi. sai kuma ga shi ayuba abin ya kai ga ya rasa lafiyarsa, wannan ya nuna masifu ne suke ƙara ƙaruwa, da haka ayuba ba mai adalci ba ne a gaban Allah in ji abokinsa, kuma ya yi magana wani lokaci shan wahala yakan horin mutum ya kuma koya masa adalci. Tito ta haka shan wahala yakan kare su kada su aikata mugunta. Har yanzu yana nuna Ayuba an kare shi ne don kada ya ci gaba da aikata mugunta, bisa ga Sura biyar, aya sha bakwai zuwa ashirin da ɗaya. To, Elifaz ya kafa muhawararsa a kan abubuwan da ya gani, da abubuwan da ya ji ya kuma ɗanɗana da waɗanda ya yi tunaninsu, a kan wani saƙo ɗaya da za mu gani. Maganar Elifas ta ƙunshi abubuwa kaman guda huɗu, a ciki, ya yaba wa Ayuba domin ibadarsa, kuma ya faɗi abin da ya koya ta wurin shan wahala da ’yan adam suke yi a duniya, wato shan wahala a kan takan bi bayan yin zunubi ne a cikin nasa tunani. sannan ya faɗi abin da zai yi idan shan wahala irin na ayuba ya afko masa. Sura biyar aya ta goma sha takwas zuwa Sura takwas zuwa aya goma sha shida. Ya ce kuma mai farin ciki ne ma wanda mutumin da Allah ya hora. Elifas ya ƙara sa magana sa da cewa Ayuba ya ji magana nan, bari ta zama mai da amfani, domin lallai laifinsa ne a fili ya bayyana tun da Allah ya bari masifu suka afko masa, ba kan dukiyarsa kaɗai ba, hama a kan lafiyarsa. Ɗanwa, Allah adali ne, kuma Allah ba shi da mugunta ga ko ba shi kuma da nufin mugunta ga kowanne mutum, amma kuma al'amuransa a gare mu al'amura ne waɗanda ba lalle ne mu mu iya fahimta su yadda ya kamata ba. Domin gani, a cikin amsar da Ayuba ya bada, Ayuba ya nuna wa abokansa ba su zama ma masu taimako a gare shi ba, domin hakika, Ayuba ya ce, Inda za a auna wahalata da kuma ɓacin raina da ma'auni ya ce da ma sun fi yashin teku nauyi, don haka ya ce, kada ku yi mamaki da maganganun da nake yi. Ya magana kuma ya ce, Allah maɗaukaki shi ne wanda ya harbe ni da kibau, dafin kibau ɗin nan kuma ya raɗa jikina, Allah ya jera mana abubuwa masu yi mani barazana a cikin rayuwa. Kaga ya ce, in jaki ya sami ciyawa zai ci, kuma in ya sami ciyawan nan muradinsa ya biya, haka nan kuma saniya, in ka ji ta yi shiru to ta samu roga ne tana ci, ya ce, amma wane ne zai iya cin abinci, babu gishiri, wane ne zai ji daɗin ɗanɗanon ruwan kwai? ya ce, Rika ba na jin marmarin abinci, rayuwa ta zama mane da damuwa ƙwarai, domin ba dukiya Ayuba ya rasa ba har ma yanzu ya rasa lafiyarsa. Yi tambaya, ya ce, Me yasa Allah ya ƙi ni, ko ya ƙi ba ni abin da nake roƙa, me yasa kuma Allah ya ƙi yin abin da nake so ya yi mani, ya ci gaba da magana, ya ce, Dama, Ubangiji Allah ya datse shi cikin ikonsa. ya ce, Da na san zai yi haka, da sai in yi tsalle da murna da farin ciki domin masifu, da irin wahalin da nake a ciki. Ɗanwa, rayuwa ayuba, rayuwa ce wadda ta zama mai wahalar gaske, ga rashi, ga kuma rashin lafiya, ga gyambo da raunuka tare da shi, har ma in iya tunawa ayuba yakan nemi tsingaro ne. domin ya samu ya goge jikinsa. Waɗannan masifu sun faru ne sakamakon bayyanar shaiɗan gaban Allah, ina Ubangiji Allah kuma ya ce, Ko ka lura da bawa na ayuba a cikin kai da kawowarka a duniya, kamulin mutum ne, natsatse ne mai ƙin mugunta, yana kuma jin tsorona. Shiɗan ya ce wa Allah, ai, ba a banza ne Ayuba yake yin waɗannan abubuwa ba domin ka yi mai kariya, ka ba shi dukiya fiye da kowa, ka kuma sa ya zama mai girma, in haka ne, yaya kuwa za ya watsar da kai. Domin karo na farko Ubangiji Allah ya ce, Ayuba amintacce ne, kuma ko da Ayuba ya rasa abin da yake da shi zai zama mai aminci gare ni, shi ɗan ya samu izini? ya sa Ayuba ya rasa dukiyarsa da ’ya'yansa, har yanzu kuma, kiɗan da ya sake bayyana Ayuba bai zagi Allah ko ya ɗora wa Allah laifi ba, sai Ubangiji ya sake tambayarsa, ya ce, Yanzu, ai, in ka bari aka taɓa lafiyarsa, yanzu ne zai ma zage ka, Allah kuma, ya nuna wa shi ɗan cewa, To, gashi nan a hannunka?’ amma dai ran shi kada ka taɓa. To, kaga mun iya ganewa, Shaiɗan fa ba kowan kowa ba ne, sakamakon magana su ne da Ubangiji Allah al'amuran nan suka faru da ayuba, domin aya Allah, da kuma Allah kansa ya tabbata mana da cewa ayuba kamulin mutum ne, natsatse, mai ƙin kowace irin mugunta. amma sai ga shi abokansa suna cewa Ayuba ba adali ba ne, Ayuba kuma yana girbin muguntarsa ne, kuma Allah na horon Ayuba ne don ya dakatar da shi daga ci gaba da aikata mugunta, ɗanwana, mu rayuwa ta hasashe da kuma neman ɓata sunan waɗansu cikin tsammani da mugun zato. domin duk abin da za mu yi, wanda Allah shi ne kaɗai ya sani muna ƙoƙarin mai da kanmu Allah to lallai za mu yi babban kuskure. To, ayuba, ya ce ba za su gane da wahala da yake sha ba, ba kuma za su fahimci yadda al'amura suka juya a gare shi ba, amma ayuba ya ce, a cikin irin wannan wahala. ina bukatar amintattun abokai, ko da na rabu da Allah ko da ma ina tare da shi, ina bukatar mutane waɗanda za su ƙarfafa ni, waɗanda za su kira ni cikin ta'aziyya da tausayawa, ko da ma na rabu da Allah ne, za su yi ƙoƙarin dawo da ni ga Ubangiji Allah, wannan abuta ce ta ƙwarai kenan, amma ayuba. Aya ta ƙarshe ya ce, Amma ku abokaina, kun ruɗe ni, kamar rafi wanda yakan ƙafe da rani, na sa zuciya a gare ku, za ku ta'azantar da ni, za ku ƙarfafa ni, za ku zama masu yin kuka tare da masu kuka, amma sai gashi, kun zama sanadin ɗora mana laifi, da kuma ƙara sa ni cikin wani tunani. da kuma babbar damuwa, to kaga anan, wanda ya zo ta'aziyya ya zo kuma yana ƙara sa damuwa, domin sun zo, sun ci gaba da aikin da ba shi ne ya kamata sun yi ba. wana, lallai yana da kyau mu zama abokai na ƙwarai, masu ƙarfafawa ba masu rusawa ba, ko da ma mutum ya yi abin da ba daidai ba. bar mu je mu yi kuka tare da shi cikin kukan nan kuma mu nuna masa cikin ƙauna, ba kamar yadda abokan ayuba suka fito da wuƙarsu a fili tsirara ba cewa ai Allah yana fushi da ayuba ne, saboda ayuba ba adali ba ne, saboda ayuba bai zama mutumin kirki ba, yanzu ma ayuba yana girbin irin muguntar da ya shuka wa kansa. ɗanwana, mu yi gudun zuwa inda za mu kai ga hukunta waɗansu a cikin zato da kuma tsammani. Ayuba ya ce, Abokansa sun ruɗe shi, waɗanda ya sa zuciya a gare su sun zama sanadin ƙara masa damuwa, har ma ya ce, Sun zama masa kamar rafi, wanda ya ƙafe da rani. To lallai, wannan fa, ya nuna mana ba su zama abin dogara a wurin Ayuba ba, to ka gani, Ayuba ya tabbata, shi ba mugun mutum ba ne, da haka, jikinsa yana cikin tsutsotsi, da damuwa da kuma wahala, amma kuma ya gane, mai fansa dai yana da rai, akwai lokuta da yawa. kan waɗansu al'amura tsakanin mutum da ɗan uwansa mutum, sai dai Ubangiji ne zai iya ya shara'anta domin abubuwa da yawa sukan faru da waɗansu, amma sai waɗansu su fitittike cewa wane masifinsa sun faru ne saboda mugu ne shi, saboda wani ɓoyayyen zunubi da yake yi ne, duka dai yanwa. Bari mu yi gudun yankewa waɗansu hukunci mu bawa Ubangiji Allah. in mun ga wata damuwa? Bari mu nuna wa waɗannan cikin ƙauna domin mu kai su ga tuba tuba na gaskiya. Allah mun gode maka domin wannan nazari, ka taimake mu, kada mu zama alƙalai, amma mu zama sanadin ƙarfafawa, mu zama masu ta'aziyya ba masu ƙarawa ’yan uwanmu damuwa ba, a cikin sunan Ubangijinmu Yesu Almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu za mu dakata a nan, ku biyo mu shirinmu na gaba za mu ɗora inda muka tsaya a madadin injiniyan Mallawal Sama'ila Mato Sambunni, ne rabran ya na nake cewa Ubangiji Allah ya sada mu a wani shirin na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas. biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar, Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.